alhamdulillahi rabbil alamin wasalatu wasalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd yan wa masu kallon mu barkamu saduwa a wannan shiri namu na tarihi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a takaice idan ba a manta ba a shirin da ya gabata mun ga yadda annabi sallallahu ya baro garin madina mun ga yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya baro garin makka zuwa garin madina da kuma irin tsarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya saboda ganin cewa wannan abin nashi ya ci nasara da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi har ya iso garin nan wanda wannan yana kara wanda wannan yana nuna mana cewa addinin musulunci addini ne na tsari duk abin da za ka yi ka zauna ka mai tsari ba wai ka yi shi ba wai da ka za ka yi shi ba a jiya mun zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin madina mutanen garin madina suka shigo eh, mutanen garin madina suka fito suka tarbe shi cikin murna da farin ciki ya kuma sauka suka tarbe shi cikin murna da farin ciki ya sauka a unguwar da aka fi sani yanzu da uba wato inda masallacin kuba yake kenan ya zama wato tsawon sati biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna na tsawon sati biyu a wannan guwa ta kuba wanda a wannan zaman ne ya gina farkon masallacin da aka fara gina shi a musulunci wato masallacin kuba kenan masallacin makka kamar yadda muka sani annabi ibrahim ne ya gina shi ya kuma ɗora mutane akan bauta allah subhanahu wataala wanda daga baya larabawa suka kauce wannan suka koma wa bauta ga gumaka masallacin kuba shine masallacin farko da aka gina a musulunci wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana irin falar da wannan masallaci yake da shi inda ya bayyana mana cewa inda ya bayyana mana cewa da mutum zai yi alwala daga gidansa ko kuma masaukinsa ya nufi masallacin kuba ya je ya raka a biyu Allah subhanahu wata'ala zai ba shi lada daidai da ladan mutumin da ya umara bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika wannan sati biyun da ya yi ya ɗauko hanya ya nufo cikin ƙwaryar garin madina wanda a hanya ne sallar juma'a ta same shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallar juma'a ya yi wata huɗuba takaitacciya amma wadda take kunshe da wasu abubuwa muhimmai yake cewa inda yake cewa at'imu at'am wa sulul arham wa sallu bil laili wan nas niyam tadkhulu jannata bi salam ya faɗi wasu abubuwa muhimmai wanda idan mutum ya kula da su suna cikin wato idan mutum ya kula da su za su kasance mai sababi na shiga aljanna inda ke cewa ku ciyar da dukiyarku ku ciyar da abinci ga mabukata ku kuma da zumunci ku kuma wato yi sallah lokacin da mutane suke bacci wato yamun lali kenan in kuka yi haka za ku shiga aljanna Allah cikin aminci wanda wani ya nuna duk wanda yake son ya ci nasara a rayuwarsa idan ya ɗau waɗannan abubuwan ya da zumunci ya kuma taimakawa masu rauni ya kuma wato ya kuma riki sallar dare in allah ya yarda zai ga buɗi a rayuwar shi duniya da lahira annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya idar da wannan sallah ya ci gaba da tafiya duk inda ya iso ga wata unguwa sai mutanen unguwar su fito suna cewa ya rasulullah a gunmu za ka sauka mu ne za mu ma masauki amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu a'a ku kyale taguwata domin Allah subhanahu ta'ala ya mata umarni da inda ta je hakanan taguwar nan ta ci gaba tafiya ce ta tafiya har sai da ta iso wannan wuri da muke ciki yanzu kenan wato inda masallaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake wanda a nan ne da taguwar nan ta iso a nan ne ta ta a anan ne wato taguwar ta durkusa kora taguwar nan ta durƙushe annabi sallallahu alaihi wasallam bai sauka daga kanta ba ya ci gaba da zama a kanta taguwar nan ta tashi ta ƙara yin gaba ta sake juyawa ta dawo ta sake durkusawa wato ta zauna kenan a nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nan ne wurin da allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ta da ta zo nan ne wurin da masauki na ya kamata ya kasance a nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam a nan ne makwabcin wannan waje wato abu ayyub ansari ya yi maza maza ya ɗibi kayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shigar da su cikin gidansa inda ya bakunci annabi sallallahu alaihi wasallam na tsawon wata shida wanda a cikin wata shidan nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina masallacinsa wanda masallaci ne mai girma shine masallaci na biyu a cikin masallatai masu ɗaukaka a duniya gaba ɗaya wanda duk mutumin da ya samu damar yin sallah ɗaya a cikinsa Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi lada tamkar da yayi sallah a wani masallaci wato sallar da ta kai sallah dubu annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya gina wannan masallaci ya kuma gina ɗakuna na iyalansa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso garin madina ya tarar da mutanen garin madina wato sun kasu zuwa kashi biyu a takaice kenan wato akwai larabawa akwai kuma yahudawa larabawan garin madina larabawa ne suka fito daga kabilu biyu wato kabilar ausu da kabilar khazraj yahudawa kuma sun fito daga kabilu kamar guda uku akwai banu quraiza da kuma banu nadir da kuma banu kainuka larabawan banu aus da banu hazrat su ne waɗanda suka fara isuwa wannan gari domin a lokacin da daular saba wadda wata daula ce da aka yi ta a lokaci mai nisa wadda allah ya ambace ta a cikin sautin saba ya kuma ba mu labarin abin da ya faru da wata daga cikin sarakunan wannan daular wato bilkis kenan tare da annabi suleiman lokacin da wannan daular ta dukushe bayan mutanen wannan daular sun saba wa allah subhanahu wataala sun daina bauta mai sun koma bautar wani abin allah da daular nan ta dukushe duk mutanen da ke karkashin wannan daular sai suka fashe to cikin wanda suka fashe din nan akwai mutanen da suka fito daga kabilar aus da khazraj sun fashe sun baro wannan wuri da suke ciki sun baro wannan wuri da suke zaune har suka iso garin madina wadda anan suka zauna suka ci gaba da rayuwa cikin aminci da kuma wato zaman lafiya tsakaninsu wannan zaman lafiya tasu ta ci gaba zuwa wani lokaci har sai da yahudawa suka shigo garin suka yahudawa wannan sun shigo garin ne bayan da aka tarwatsa su a yakin da wato wasu daga cikin manyan sarakunan duniya a wannan lokacin suka yi a garin sham domin yahudawa bayan sun saba allah subhanahu wata'ala sun ibin abin da allah subhanahu wata'ala ya umarce su da yi sai allah subhanahu wata'ala ya ba wa kafiran wannan zamanin dama a kansu kamar yadda allah ya ba mu labari a cikin suratul isra yake cewa wa qadayna ila bani isra'ila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lamuna 'uluwan kabira فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا wannan shine abin da ya faru da su ya sanya suka baro wannan wajen suka nufo wato yankin jazirar larabawa a lokacin da suka nufo yankin jazirar larabawa ba kowane gari suka nufa ba sun yi kokari su nufi garin da aka musu bayanin cewa karshen wato zamani annabin karshen wannan lokacin zai fito a wannan wajen wannan shi yasa wannan ko bayanin da aka musu an nuna musu cewa garin da wannan annabin zai je gari ne da yake da yawan dabinai wato gari ne da yake kewa da wasu duwatsu da ake ce musu alharra saboda haka duk inda suka zo suka ga wani gari mai kama da irin wannan garin sai su sauka wannan garin shi yasa ma suka warwatsu a cikin jazirar larabawa wasu suka sauka a fadak wasu suka sauka a khaibar wasu suka sauka a taima wasu suka sauka a wadin kura wasu kuma suka iso garin madina wato kabilun nan guda uku da banu quraiza da banu nadir da kuma wato banu kainuka ka san bai yahude mutum ne wato bai makirci mutum ne da baya son zaman lafiya wannan yasa da suka shigo garin madina sai da suka kutun kutun suka raba tsakanin kan laraba wannan biyu duk da asalin asalinsu sun fito ne da kaka ɗaya wannan ya sanya laraba wannan suka shiga cikin wani hali na yaƙe-yaƙe tsakaninsu har ya zamo sun rabu zuwa kashi biyu wasu kabilar eh, banu aus suka haɗa ƙawance da banu ƙuraiba kabilar wato banu hazard suka haɗa ƙawance da banu nadir da kuma banu kainuka wannan wannan shine yanayin da suka ci gaba da zama a ciki na yaƙe-yaƙe kullum kamar da yadda muka gani a mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara karo da su a garin makka domin sun je garin ne domin su nemi taimakon ƙuraisha wajen yaƙar 'yan uwansu na ƙabilar khazraj da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo farko abin da ya fara shine kawar da wannan gaba take tsakaninsu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kau da wannan gaba ya kuma ƙara shirya abin da zai kawo danƙon zumunci tsakanin mazauna garin madina da kuma baƙin da suka shigo daga makka wato muhajirun kenan inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙulla abin da aka sani da atta'ahi wato al'uhuwa ya ƙulla yan uwantaka tsakanin su inda yakan ɗau wani mutum daga cikin mutanen muhajirin ya ce wane shine abokinka daga cikin mutanen wato garin madina wannan abokantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla hakika ta yi tasiri wajen haɗa kan wannan mutanen kuma ta yi tasiri wajen wato zaman lafiya a garin madina inda mutanen garin madina suka karɓi wannan bakunci suka karbi wannan abota da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla tsakaninsu da waɗannan mutane kuma in ka dubi yanayin yadda abota ta tafi zaka gane irin tasirin musulunci wajen kawo zaman lafiya da kuma haɗin kai ga mutane domin a cikin mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa abota tsakaninsu akwai abdurrahman bin auf annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa shi abota da sa'ad ibn rabi'a wanda sa'ad ibn rabi'a a wannan lokacin mutum ne mai dukiya mai yawa a cikin mutanen garin madina kuma mutum ne da yake da mata biyu jin annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa shi abota da abdurrahman bin auf yasa ya kira abdurrahman bin auf yake ce mai yanzu kai dan uwana ne duk wani abin da na mallaka naka ne saboda ka na yanke shawarar zan raba dukiyata kashi biyu ka ɗau rabi hakanan mata na na yanke shawarar zan kira su ka gansu wacce ta yi ma a cikinsu zan sake ta bayan ta yi idda sai ka aure ta sabanin muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mutane bane masu san banza ba mutane bane masu wato ba mutane bane ci ma zaune ba mutane bane masu san banza domin na tabbatar ko baka faɗa min ba ya kai dan uwa bai saurare da kai ne aka ma irin wannan shin za ka ki wannan da kai ne aka bujiro ma da irin waɗannan abin shin ko za ka ki wannan abin kuwa a raba dukiya gaba ɗaya a baka ka zama mai kuɗi a lokaci ɗaya ba tare da kawo wahala ba sadan mutum yana da matan shi ya duba wacce ka duba wacce kake so ya wara maka na tabbatar in an samu mutum ɗaya a cikinmu ya ce ba zai ba to sai an samu mutum goma wanda a guje za su karɓi wannan abin amma abdulrahman bin auf ba haka yi ba ko da ya mai wannan bayanin sai ke ce mai allah ma albarka dukiyarka allah kuma yi wa matanka albarka nuna min inda kasuwa take wanda nan ya fara aiki tukuru ya fara samun kuɗi har ya aure wanda ya aure ya kuma kasa ya kuma zamo ɗaya daga cikin manyan wato 'yan kasuwan garin madina yadda wato lokacin da ya rasu ya bar dukiya mai yawa yadda ko da a wannan zamani yake rayuwa za a iya kirga shi a cikin manya-manyan masu dukiya na wannan zamani annabi sallallahu alaihi wasallam za a iya kirga shi a cikin masu dukiya na wannan zamani wannan ah, haɗa yan uwantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ya wato ya sanya mutanen garin madina zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam har suka ce mai ya rasulallah yan uwanmu muhajirin ba su da komai haka mun yanke shawara za mu raba mu a ba su wato wani kaso daga cikin wannan dabinan nan ma dai saboda rashin son banza da aka san musulmai da shi wanda an san su mutane masu kokarin neman na kansu yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki wannan tsarin da suka kawo da suka yi suka yi annabi ya ki karba sai suka bujiro mai da wani sai suka mai da abin ta wata hanya daban suka ce to abin da kawai yanzu muka yanke shine mutanen garin makka wato muhajirun kenan za su dinga taimaka mana wajen kula da gonakanmu idan an yi girbi za mu raba abin da muka samu wanda wannan shine abin da annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya da shi wanda yana kara nuna ma irin montaka da kuma zaman lafiya da musulunci yake kawowa wanda mutanen da da ba san juna ba balma mutanen da da yaƙi yaƙi suke da juna yanzu sun dawo sun zama tsintsiya maɗaurin kidaya sun zamo kaman jiki wanda idan wani bangare na shi ya ciwo sauran bangaren sauran sassan jiki za su mara mai baya wajen wato wanda sauran sassan jiki za su mara mai baya banda wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tsara abin da aka fi sani da sahifatul madina sahifatul madina a takaice za mu iya cewa wato constitution na garin madina kenan wanda constitution na garin madina ya kunshi wasu abubuwa muhimmai daga cikin abin da ya kunsa shine annabi sallallahu alaihi wasallam da yahudawan da suke zaune a garin madina za su taru domin su kula da garin madina ba za su bari wani ya zo ya cutar da mutanen garin ba wato da wani zai shigo garin madina da nufin yaƙi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yahudawan garin madina ba za su bar hakan ta faru ba hakanan da wani zai shigo garin madina don ya yaƙi yahudawa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ba zai bar hakan ta faru ba hakanan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla yarjejeniya tsakanin shi da yahudawa na cewa ba za su cutar da shi ba kuma shi ma ba zai cutar da su ba wato annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkan musulmi ba za su yi wani abin da zai zama mai cutarwa bane ga yahudawa hakanan su ma yahuda ba za su yi wani abu da zai zama mai cutarwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kuma lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi iya iyawar shi ya yi iya kokarin shi ya ga cewa ya kula da wannan alkawari da aka yi kuma annabi ya cika wannan alkawari ba abin da ya faru tsakanin shi da yahudawa sai lokacin da yahudawa suka juya suka saba wannan alkawari suka yaƙi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka taimakawa waɗanda suka zo ya shi kamar yadda zamu gani a nan gaba wanda hakan ya janyo annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaƙi yahudawa har ya kai aka fitar da su gaba su daga garin madina wannan yana nuna ma cewa ba laifi ba ne ba kuma matsala bane. a ce ga musulmai suna zama da waɗannan ba musulmai ba a gari ɗaya za a iya yin haka kuma za a iya yin sulhu tsakani matukar an kiyaye wannan sulhu to wajibi ne musulmai su kula da wannan sulhun su kiyaye shi wannan yana nuna maka wato ta'amuli da wanda ba musulmi ba ba matsala ba ne haka da wannan yana kara nuna maka irin wato san zaman lafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi yadda bai yi wani abin da zai saba alkawari da ke tsakanin shi da yahudawa ba ya kula musu da wannan alkawarin har sai da suka saba su da kansu sannan annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dau mataki a duka-duka lokacin da muke da shi kenan a wannan shirin za mu dakata a nan sai kuma lokaci na gaba inda za mu gamu mu ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wato ci gaba da rayuwar shi a garin madina kafin wannan lokacin da ke ce mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته